gwamnan jihar arewa mai nisa mijin yau bakari ya yi wa manema labarai jawabi a ofishinsa da ke babban birnin jihar marwa na yanda yan kunnen bakin wake guda biyu suka kwancewa mai a jikinsu a wajen da yan yawon bude idanu suke zuwa shakatawa wanda ake kira waza sun kashe mutane guda shida da yankunan bakin waken guda biyu sannan na ukun su kuma shi kan zaratan sojojin nan na kasan jamhuriyar kamaru biyar sun samu nasarar kashe shi kafin ya tada wa man da ke jikinsa mutane tara kenan suka sheka barzau shi ma ministan labarai kuma kakakin gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru isa ciro bakari shi ma cikin jawabinsa ya ce Parmi les ennemis neutralisés, on compte notamment le nommé Alhaji Gana yanzu dai kasar ta kamaru ta cece shugaban yan boko haram na kasar mai suna abba gana wanda shine yake jagorantar hare-haren da ake kaiwa a fadin kasar baki daya kuma yace dakarun tsaron kasar kamaru da dakarun tsaron kasar tarayyar najeriya suna aiki kafada da kafada a tsakanin su domin cimma buri na gamawa da 'yan ta'addan Boko Haram. Sannan ya ci gaba da cewa wannan lamari da ake fama da shi na hararen ɗan Boko Haram yanzu dai zai zama tarihi akan iyakokin ƙasar guda biyu. Ta ɗaya hannun kuma an samu gawan mutane guda bakwai a gonar wani ɗan ƙasar tarayyar Najeriya amma mazauni a wani ƙauye da ake kira Yabasi a jihar Littoral. Kan haka ne gwamnan jihar littoral jedone eba debuwa ya kai ziyaran gani da idanu domin ganin irin abin da yake wucewa a wannan gonar wanda take da tazaran kilomita ɗari biyu daga gwamnan jihar duwala gwamnan ya ce rapidement sécuriser le Wannan mutumi da a halin yanzu ya ari takare amma jama'an da suna ci gaba da bincike domin gano gaskiyar lamarin. A halin yanzu dai ga wakin guda bakwai suna hannun 'yan sandan kwana-kwana domin yi musu binciken kwakwa Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.